وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى بركة مدفاكة سادواء المجلسي من البركة أنا ماكو ماكو مثلا الإمام البخاري أنا دي جزاكي ونميكي هدواء من مكرم ثلثة بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر العلامة عبد الرحمن بن ناصر as-Sa'di wanda ya mutu shekara ta 1376 bayan hijira wannan shine darasin mu na 46 a cikin wannan littafi a yau muna hudu ga watan Rabi'u Thani hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan goma miladiya ta 2022 yan uwa idan ba a mance ba mun shiga cikin الحديث الثاني والأربعون na أربعين دا بيو wanda sayyidina Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake maganar wato yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta shufa a cikin duk abinda ba a raba ba wanda yake arziki ne na ƙasa kamar fili gida da abinda ya kama da haka yace amma da zarar an fidda iyakoki an fitar da hanyoyi kowa ya san nasa to a nan babu shufa muka yi dogon bayani mai malamai suke nufi da shufa kusan ka ce mas'alar shufa ɗin nan ijma'i ne tsakanin fuqaha'ul amsar cewa an shar'anta ta tare da kawai inda sabanin su yake a wurin sharuɗin ita shufa'a Za mu ga ana samun bambanci tsakanin fuqaha'ul ahnaf malikiya shafi'iyya hanabila ahlul zahir da raguwar mazahib al'ukhra wasu suna ganin kaza sharadi ne wasu suna ganin kaza ba sharadi bane wasu da mafhumin su shufa tana da faɗi wasu kuma sun takaice ta dalilin da ya janyo haka shine irin bambance-bambancen hadisan da suka zo a cikin babu almuhim maganar mu ta tura har muka zo inda malam ya ce zahirin wannan hadisin babu bambanci tsakanin kadara ta ƙasa wadda da aka siya zai wa a raba ta yadda an raba kowa zai iya ɗaukan kaza misali gida ne mai ɗaki hudu da ban ɗaki biyu a alasabilin misali to wannan matsawar ba a raba ba an ce ni biyu ne da kaza kai naka da kaza ne tare da cewa za a iya rabawa kai tsaye ba matsala in dai tarayya muka ka ba da kuɗi na ba da kuɗi to a nan gurin za a iya yin shufa'a ne ta yadda idan na je ni na ce na siyarwa da wani kai kuma ban sanar da kai ba to kana da damar ka ɗauki wannan kuɗin da wancan ya bani ka ɗauka ka ba wanda na siyarwa ka ce ya haƙuri ba ni ya siyarwa muka yi ba gaban kansa yayi don haka ni gaskiya ba ni da sha'awar mai tarayya da kai a ciki ba ita ce shufa'ar ba? haka na kazalika abin a ce abin da muka siya din ba za mu iya raba shi ba wataƙila saboda tsabagen yawan mu kamar mutum goma ko ɗari su haɗa kuɗi su sai gida ya za su kacaltala shi wataƙila sai dai ko a siyar a raba kuɗin ko kuma a ce kowa ya zo ya zauna ko na makamancin haka to don haka malam ya ce zahirin wannan hadisin yana nuna ita wannan shufa'ar babu bambanci tsakanin abin da za a iya raba shi da kuma abin da ba za a iya raba shi ba muhim tarayyan nan ita ake la'akari da ita In inda an yi tarayya to shari'a tana fifita wanda ya yi tarayya kai tarayya da shi akan ya mallaki abin sama da ka ɗauko wani can daban wanda shi baya cikin sabgar ka ce gashi kuma shi ne zai zo ya tarayya da ku shi yasa malam bayan ya kawo wannan ya ce wa huwa sahihu Shi ne zance mafi inganci domin hikimar da take cikin wannan shufa'a din ne a gusar da cutarwa ga barin abokin hulɗa to kuma idan muka duba zamu ga duk abin da za a yi tarayya da shi musamman wannan da ake magana na abin da ya shafi kadara ta ƙasa ko gida ko gona ko fili ba za a iya samun wannan mai wannan cutarwar sa'un ba za a iya rabawa ko za a iya rabawa don haka alhukmu ya duru illati wujudan wa adaman ita shari'a tana kallon manufofi ne cewa meye manufar da ta sa aka shar'anta kaza in dai wannan izalatu darar din ne gusar da cutarwar da haka a duk inda aka samu za a iya cutarwa sai mu ce akwai shufa ba wa ma'abocin asalin haƙƙin dama idan ku ya so baya so ya mallaka to wannan ruwansa ganin damarsa ya sarayar da haƙƙin kamar mai haƙƙi ne yana bin haƙƙi ya ce ni na yafi shi kenan ba wanda zai ce masa me yasa za ka yafi ko to wannan ita ce gabar da za mu tashi yace wa amma mastadalla bihi ala al-fariq mastudilla bihi ala at-tafriq fa da'if wa ikhtalafa al-ulama to shi yasa wannan cikon waccan Ya ce yace duk dalilan da wasu daga cikin fuqaha suka yi ta kawowa su bambance tsakanin wato kadara ta ƙasa wadda za a iya raba ta daidai wa daida da wadda ba za a iya rabawa ba suke cewa wadda za a iya rabawa akwai shufa a ciki wadda ba za a iya raba ta daidai wa daida ba wannan babu shufa a ciki ya ce duk abu ne mai rauni mana ta ɓangaren dalilai da suka kawo hujjoji babu gamsassun hujjoji ta ɓangaren ta'alil akwai bambanci tsakanin dalili da ta'alil shi ta'alil shi ne idan na kawo magana sai na bayanin dalilin da ya sa na ce kaza ta fuskar sai na bayani wannan fashin bakin da zan yi shi ne ta'alil an gane ce duka ɓangare guda biyu ɗin da ta'alilin da dalilin dukkaninsu masu rauni ne a nan malam ya ba mu wani dunkulallen zance cewa idan almajirin ilimi yana karatu ya sani ra'ayi kashi biyu ne ko dai ra'ayi ya zama rajishi ko ya zama marjuhi ko dai ya zama shine ya furin jaye ko ya zama a'a ba shi da ƙarfi menene yake rinjayar da ra'ayi ya zamto yana da ƙarfi ƙarfin dalilan da aka dogara su misali ra'ayin da ya dogana ya dogara ka cokan akan wasu ayoyi na soshi wanda dilalar tasu a fili take dilala ce zahira an gane wataƙila ka ce nafsi ne nafsi shine uh, to dalilin da baya ɗaukan wata ma'ana in ba wannan da ake magana ba an gane da yaran usuliyun da yaran usuliyun shine annas shi kuma al-zahir shine gashi hujja ce za ta iya ɗaukan fuskoki da dama amma ta fi karkata ga abin da ake magana ta wannan shine al-zahir haka suna nan mataki-mataki ne in gani to akwai abin da kuma eh dalili ne an kafa hujja da shi amma marjuhi idan aka zo aka tsatsefe aka fayyace tsakanin zare da abawa wannan kwata wata baya karfafa wannan magana to kenan almajiri sai ya kula ba duk ra'ayin da aka kawo bane sunansa ilimi akwai abin da za a iya kawo shi malamai za su kawo daidai kowa ya kawo daidai fahimtarsa da haka ba za ka riƙi wannan abun ba ka ce kai sai ka bauta wa Allah da shi shi ya sa ko da kana yin malikiya ko kana hanafiya ko kana hambaliya ko kana kaza amma sai ka samu dalilin da ƙarfinsa ya saba wa fatawar wannan ra'ayin da kake bi to nan sai ka ajiye wannan mazhabar ta sai ka gabatar da dalili domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajibul ittiba shine ya wajaba a tashi a gaba a yi masa makauniyar biyayya kuma idan mutum ya ajiye dalili ya biyayya ga wani imami cikin a'immatul madahib to ba ruwan wannan imamin da shi domin dukkanin su an rawaito suna cewa duk wani hadisi in ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to nima aqulu bihi nima shine fahimta an gane tayyib to shine malam yace واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكية Da tariqin mushtarak aubi irin auna nahwihima to ga wata matsala wadda ya goya ta akan waccan matsala yanzu kai ne ka zo ka sai gona a kusa da gonata wataƙila na riga ka siyan wannan gonar abin da ya raba tsakanin gonata da taka hanya to sai ka tashi za ka sai da wannan gonar taka sai malamai suka ƙaru junansu ilimi to a irin wannan gabar za a yi shufa'a ko ba za a yi shufa'a ba idan na tashi sayarwa shin ya waje ba na sanar da kai sai dai in baka bukata ne na je na sanar da na nesa to sai ban sanar da kai ba sai na je na sanar da na nesa har sai ya tsaya kai kuma da ka samu labari shin ka iya yin shila ka je ka ɗauki kuɗin wannan gonar ka ba wannan ka ce ni ne a aula biha ne malam ya tana fal'ulama ulama nan malamai sun ƙaru junansu ilimi wajen yin ƙarin junansu ilimi a fili yake domin asali ba tare muka siya ba ba ni tarayya a cikin mallakin wannan ba in akwai wata tarayya shine tarayya a hanya to shin wannan tarayyar da muka yi a hanya ta isa ta sa zamto cewa ina da haƙƙi a cikin gonar taka haka na lamarin da sha'anin yake idan ga fili na ga ka ba hanya bace amma abin a ce in tada bango ko gini to zai zamto cewa bangon ginin ka yana ɗamfare da bangon gini na shin wannan tarayyar da muka yi ta isa ta sa izamto ina da haƙƙi a cikin naka ko ni kana da haƙƙi a cikin nawa shine malam yace nan gurin shine aljar yana makoci ko wanda yake immediate abin nan makoci malamai sun karu junan su ilim. suka ce eh idan akwai wani haƙƙi na mallaka suka ce kamar misali hanya ta tariqun mushtarak hanya mun yi haɗaka akan hanya ko kuma a'a au irin ko wata rijiya wadda eh, ina shayar da shuka ta daga nan kaiwa kana shayar ko wani rafi ko wani abu makamancin haka ko makamancin wannan malam yace fa minhum man awjaba shufa'ata fi hadha al-law akwai wanda yake ganin ai manufar za a duba tunda an yi tarayya a wani abu komai kankantar sa to lalle makoci shine aula da ya mallaki wannan sama da na nesa dan haka fa minhum man awjaba shufa'ata fi hadha al-law akwai wanda ya wajabta za a yi shufa a irin wannan wa qala har ma yake cewa wannan shine ta'lil din bayanin sa shine inna hadha al-ishtiraka fi hadha al-haqq tarayya a cikin wannan haƙi nadhiru al fi jami' al-mulk yana yin kamanceceniya nadhir shine shabih shabih shine mathil abin da yake kama da wani ci ai irin wannan tarayya tana yin kama da tarayyar mallaka والضرر في هذا abin a ce a samu cutuwa a wannan kabbarari hunaka kamar a cutu ne a wancan wa huwa allazi tadullu alaihi aladilla ya dai ce wanda wannan shine dalilai suke nunawa to subhanallah abu ba ma aiki da wannan ko ya sau da yawa kana zaman zamanka kai gidanka da kyar da sauransu na kusa da shi zai zo ma ya sai da wurin ba zai sanar da kai ko ko da ku kun yi tarayya a hanya wataƙila wancan ya zo ma ya gina abin da kai zai gallabe ka in ba kai wasa ba sai dai ka tashi to duk dan gusar da irin wannan cutar ne sai shari'a ta ce a'a a fara bincikar ka kai in ba ka da bukata shi ke amma matsawar akwai bukata shi ke wa min hun mallam yuthbit fihi shufa akwai wanda kuma yake ganin a'a irin wannan tun da ba haɗa akai aka mallaki abun ba kawai hanya ce ta haɗa ko rijiya ko wani abu makamancin haka قسكي أبا الشدة حتى نشوفها كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وانده وانده يتكي مشهور يفتواء مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة أو جمع الإمام أبي حنيفة شيئا قال mutlaƙan kawai in dai mutum yana makwabtaka da wuri to shi ya fi cancanta ya mallake shi matsawar ƙasa ce gida ne ko fili to kaga irin wannan shi yana yin izina da cewa in dai makwabci ne to shi ne abin gabatarwa akan ya mallaki wannan wurin sama da kowa to a irin wannan da muke faɗa cewa filin da ake makwabtaka wanda hanya ce ta shiga tsakanin ko rijiya ko abin da ya kama da haka kaga wannan min babu aula ko wanda wannan ita ce mazhabin al-Imam Abi Hanifa rahmatullahi alayhi malan yace nabiyyu sallallahu alaihi wasallam athbata lish-sharik ash-shuf'a in sha'a akhadh wa in sha'a lam ya'khudh وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا أو بما يدل To الإسقاط zai لن da mu kan fahimtar فهمت Ya yace idan muka koma zamu ga ma'aiki tsira da abinci, Allah su ƙara tabbata a gare shi ya tabbatar da abokin tarayya haƙƙin mallakar wannan gidan ko kuma me wannan gonar ko fili ko abin da ya kama da haka matsawar ajiye yake ba a ɗaukansa a wurin to amma fa anan ganin damarsa ne in ya so ya ce yana so ya karɓa ya ba da kuɗin in ya so kuma ya ce ba shi da buƙata ya ce wannan yana cikin jimillar haƙoƙinsa wanda kwata-kwata ba sa karaya sai idan shi ya sarayar da su sarayar wata hanyar ya fito ya ce ba ni da bukata wataƙila to zai iya yi wa ya ce ba shi da bukata kuma fushi ya za a irin nan misali ɗan wuri ne a gefen gidansa yana ta bibiya a sayan mai wataƙila da an sayan mai bai fiye kiwon dabbobi ba ko kaza ko a samu inda yara za su yi wasa sai aka yi ta mai wasa da hankali manufar shi ne bari a takura shi yadda duk abin da aka yanka masa ya faɗa sai ya daina ma maganar sai wani lokaci can sai aka zo aka ce to wannan gurin fa za a sai da shi kana da bukata sai ya ce baya da bukata shin wannan cewa baya da bukata din ta wadatar na je na sayo da na nesa ko ka ya kamata na lura cewa ko dai fushi yayi to sawa'un fushi yayi ba fushi yayi ba in dai da kansa ya furta sarahatan a bayyane yace ba ni da bukata ai ba yadda za ka yi mai to sai dai yana daga kyautatawar ka kai misali ka lallaba shi saboda me idan mun ga in da kai mun gane cewa rayuwar nan albarka ake nema to wataƙila in ka lallaba shi ya mallaki wurin kai sai Allah ya sanya ma albarka saboda ka kare me wata manufa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da amma kuma haƙƙinka ne in ka so kuma ka tafi nesa shi kenan to sai dai akwai yiwuwar wannan damuwar da ya shiga tsakaninsa da kai akwai yiwu kuma kai Allah ya jarrabe ka yace dan haka wannan yana cikin jimillar haƙoƙi wanda dai ba sa saraya sai idan mutum da kansa ne yace ya sarayar a bayyane shine sarihan aw ma yadullu ala al ko kuma a'a bai fito yace baya bukata amma an mai magana yace to shikenan zamu duba kwana daya sati daya wata daya shekara daya bai ƙara cewa komai ba to kaga irin wannan shi ma wata matsaya ce da take nuna kamar ba da bukata kenan sai mutum ya je ya sai da kaya wa mashtaratul mubadarati jiddan ila al-akhdh biha min ghairi an yakuna lahu fursatun fi hadha al-haqq al-muttafaq alayhi fa hadha qawl la dalila malan ya ƙara goya wata mas'ala wadda take mashhuriya ce a fiqhin musulunci wasu daga cikin a'immatul madahib suna ganin daga cikin sharadin ka cancanci shufu'a shine da amma magana kai gaggawar amsawa cewa kana su. ma'ana wanda ya riga tambaya cewa yana so to shine mai haƙƙi Da haka nan bisa ra'ayinsu ko da ni makocinka ne amma ba ni na fara tambaya ba to a wurinsu ba lallai sai an maka shufa'a ba to shi ne malam ya kawo matsala ya ce waɗanda suka ce sai an yi gaggawar cewa nuna ana so ɗin shirakun mubadara fi jiddan cewa gaggawar karɓar wurin ko neman karɓarsa Ya ce wannan magana ce wadda ba ta da dalili gaskiya babu inda nafsi na shari'a ya nuna cewa dole sai an samu garaje kai ka ce malam ya san me suke dogaro da shi na daga dalili sai ya kawo hadisai guda biyu da suke kafa hujja da su hadisin farko shi ne wa masta dallubi min ne lalai a alladaini awraduhuma abinda suka kafa hujja da shi na dalilai na hadisi guda biyu wanda suka kawo hadisin farko da yake cewa ash-shuf'atu ka hallil iqali yace ita fa shuf'a tamkar sunce da baibayi ne da kuma ash shufa'atu liman watabaha ita shuf'a sharadin inganta ka rabauta da ita ka fitancanta da ita wanda ya gaggawar fada mata yayi saurin tambaya ya kwashe ta ta saci malam yace falam yasih minhu ma nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un to wannan dalilai ne hadisai ne wanda babu wani dalili da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan hadisin na ash-shuf'atu ka halil iqad al-imam ibn majah ya rawaito shi haka na al-imam al-bazzar sai dai sanadin sa yana da duhu cike yake da da'if da'if da'ifun jiddan daga cikin ruwat ɗinsa akwai muhammad ibn al-harith al-harithi malaman hadisi sun ce da'ifun kamar yadda akwai Muhammad ibn Abdurrahman al-Bulaimani shi matrukul hadith ne da'ifun jiddan ne da'ifun jiddan ne haka na babansa ma da'ifun da haka hadisin duk ta inda yazo Baihaqi ya rawaito shi wasu sun yi musharaka da Baihaqi wurin rawaito hadisin amma duk da wannan isnadin na Ibn Majah da Bazzar dan haka hadith bai sha ba maganar da malam din ya cewa lan nasiha haka abinda ku hadisin yake nufi shine an ce ka halil iqal kun san an ce ba dabbar da wato in ta sunce ake neman ta a rasa kamar raƙumi aka ne babu makiyaya raƙumi a nan wataƙila da sun mana bayani amma haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kamanta guduwar haddar wanda ya hadda alƙur'ani kuma sai ya saka ci da ita yace yace yace ta'ahadu hadha alqur'an fa innahu ashaddu tasallutan min al-ibli fi uqliha ku zama kuna naci kuna rike wannan alqur'ani ana idan har ka haddace hisbi biyar to nan biyar din sai ka raba shi a sati yadda zaka dinga revision kana muraja'a in ba haka ba za a manci ya ce ya fi raƙumi guduwa daga me turkenta daga sasarin da aka sa mata daga dabaibai shine shine iqad jami'in sa'ukud abin a kwance to ai in ba kai wasa ba sai ka tsince shi a Niger tunda shi tafiya baya gajiya subhanallah wata irin baiwa da Allah ya mai shi yasa yace afala yanzuruna na al-ibli kayfa khuliqat garjin rana ba ta hana shi wannan zafin da rairayi zai ɗauka shi Allah ya sanya wani nama ne a ƙasan abin nan ɗinsa in ya taka lafiya lau sai ta tafiyar ba zai dame shi ba tamkar takalmi ne ko wani abu Ga shi kuma yana da zabin ɗin ruwa to don haka yana da wasu abubuwa na ban mamaki don haka in ya tsince ya tsinke ya tafi to sai mai rabo an gane don haka shine tajuddin subki rahimahullahu ta'ala ma'ana kamar yana cewa annabi sallam yana cewa ita shufa'a matsawar ba kai garajen kama ta ba karga ga kowa kamawa to tamkar raƙumi ne da an kwance shi in ta gudu to wanda ya same ta tasace to shine ma malamai suka ce ai banda ma raunin sanadin ita kan shi kansa matanin yana da akwai nakara a cikinsa ya ci karo da manufar shari'a da ta sa ta shar'anta mai shufa'a din da Allah wai ana gane wannan magana da nake ana ganewa tayyib to haka na shi ma wannan ashfa'atu liman watabaha yana daukan ma'anar shi wannan ashfa'atu ka halil iqad Don haka duka dai ba su sha ba to shine malam yace don haka zance mafi inganci shine fassahihu sahihu anna hadha wannan haƙƙin na shufa ta ghairihi min Ya yayi daidai da raguwa haƙoƙi duk abin da shari'a ta ce haƙƙi ne to ya waje baka kiyaye in naka ne ka ba wa kanka in na abokin zaman ne ka ɗauki abokin zaman ka ba shi ba tare da la'akari da cewa aqrabun nasi ilaika bane ko ab'adun nasi minka ya yana da nisa da kai don shi matsalar haƙƙi wani sai ya ga cewa idan makusancinsa ne zai ba shi, kamar in iyalinsa ne zai ba ta. in shaƙiƙinsa ne zai bashi in li'abdinsa ne zai bashi in ɗan ne ɗan gwaggwansa ne zai bashi zai amma idan haƙƙi ya haɗa da na nesa to sai ga kawai ya ci banza in dai ba yadda zai da shi kawai sai ya gaban kansa a a musulunci ba haka ba ne, babu bambanci tsakanin na kusa da na nesa in dai haƙƙi ne sunansa haƙƙi in aka bayar an yi adalci in aka hana an yi zalunci a cikin zalunci kuma akwai hukuncin Allah shi yasa malam yace dan haka haƙƙi ne kamar yadda aka saka haƙoƙi a cikin khiyaru sharqi misali na sai abu a wurinka amma na sharɗanta maka abinda ba zai hana cin gajiyar wannan ba misali ka zo ka ga wannan littafin na sai ka ce ya fata malam wannan kwafin naka ya burge nawa zaka sayan min da shi sai na ce ma <coughs> na sayan maka da shi 500 amma da sharaɗin ba zan baka shi ba har sai mun Allah ya ba mu ararrai mun sauke littafin nan sai ka ce na yadda ba matsala ai ina da wani kwafin so nake dai i zama a library ta ina da kwafin wani kaga wannan khiyaru sharti ne ko ruwanka in ka ga dama zaka ce min a'a in dai har da gaske zaka siyar min sai dai yanzu ka bani ni kuma sai duba in ga in zan iya baka shi yanzu sai in baka ai an tuna waye zai tuna mana da wani hadisi da ba da jima ba muka karanta shi anan wani ciniki da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin sahabbansa waye zai tuna mana na sani tsakanin alisallam dawa jabir ibn abdullah almajirin hadisi sai yana kiyayewa jabir ibn abdullah da alisallam ya sayar akuminsa sai ya sharɗanta alisallam ya ce to amma da sharaɗin kayan da suke kansa sai na je gida na ajiye alisallam ya ce ba matsala ya je gida ya ajiye alisallam hatta yi ma yana cewa siyan min da shi yana cewa na siyan ma shi da kaza yan alisallam ya ce a'a ka dai rage bayan ya dawo annabi sallallahu alaihi ya ce mai atarani ma kastuka li ahmila jamalaka wa darahimaka yace khudh jamalaka wa darahimaka fa huwa laka muttafaqun alayh yace kana tsammanin na taya dan ne maka wayo dan na karbe maka wato raƙuminka kuma na karbe maka yan canjinka yace na ban maka shi yace dauki raƙuminka na ban maka shi na kana son kudin ma da na baka na ban maka su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ko Allahu akbar haka na au khiyarul aib ko kuma zabi da shari'a ta bamu dama in ka kai kaya da sunan cewa original ne sai ka je ka gane ba original bane to da kasiya ka sa sharadi kace to na karbi wannan a kayan banza sun yawa a cikin kasuwa zan je ne amfani da shi wataƙila ka ce mai idan na gane daga nan zuwa kaza in na gane ba ba shi ne ba zan dawo ma da kayanka ka bani kuɗi shi ka yadda shi eh kamar abin da ake bayarwa dai na tabbas kenan ko wataƙila ce zuwa shekara ko zuwa wata kaza ko abin wannan ba shine khiyarul aibi ba shine khiyarul aibi to kaga shi ma haƙƙi ne me mala yake nufi da haƙƙi ne ma'ana idan na dawo maka baka da dalilin da zaka ki bani kuɗi na in ka ki bani kuɗi na sunanka azzalimi haka ne Shi ne malam a dunkule a ƙarshe ya rufe da cewa alhaqu sabitu don haka dai duk abin da aka ce haƙƙi ne to yana nan a wuyansa a wuyan wanda abin yake wuyansa illa in asqatahu sahibu sai idan wanda yake binka haƙƙin ya ce ya yafi bi qawlin aw fi'lin ko dai ta hanyar magana ko ta hanyar aiki misali ta hanyar magana ya ce na yafi ta hanyar aiki ka ce masa to ka zo ka karɓa ya ce maka to ba matsala zan zo kullum ku haɗu baka zo ka karɓa ba sai ya dariya kuma ya ƙi zuwa ya karɓa ya za a yi ka zo fa ka karɓa abinka yana nan a aji ya ƙi zuwa ya karɓa kai sai ta kama ma zai baggari ko wani abu ya zo ya maka sallama ka ce masa abinka fa yana nan kawai sai ya dariya shi kuma ya ƙi ce maka ba zai karɓa kenan sai ka ƙyale shi bi fi'ilin kenan ko الحديث الثالث والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود حديثنا أربعين أكو أبو هريرة الله يتآرى من سيداء عبد الرحمن ابن سفر الدوسي وندي رسول شكرا تهم سنة تربا يجرى يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ألا يناتي وحكنا حديث قدسي Allah yana cewa ni ne na ukun abokan tarayya a cikin tarayyarsu matsawar ɗaya daga cikinsu bai cuci ɗayan ba idan ɗayan ya cuci ɗayan sai in fita daga tsakaninsu alhafiz ibn hajar ya ce abinda yake nufi da ni ne na ukunsu ma'ana da kiyayewa ta da sanya musu albarka mana matsawar mutum biyu suka haɗu za su yi cinikayya sharika za su yi wani kamfani za su gina a junansu su biyu sun yi tarayya to da zara an zo za a yi wannan harkar ta arziki to Allah ne na uku Allah zai kiyaye su saboda mai shari'a tana kan mutum ya tashi ya nemi na kan. komai ƙanƙantar aikin ana so ka motsa shari'a ba ta so ka zauna baka komai kuma duk wanda ya zauna baya komai ba shi da uzuri a wurin Allah ai muna kallon yadda sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yake tsanantawa wurin wannan to don shi ma dan kasuwa ne sayyidina Abubakar shi ma dan kasuwa ne ko shi yasa da yazo ya ga wasu mutane kullun sai ya gansu suna ta tilawa a masallaci da ya musu fatattaka sai ya zo ranar farko ya gansu yace ya haka ya ce mai ai yana da wani uwa a kasuwa shi yake ciyar da shi sai ce masha Allah ya ce amma kasan dai ɗan'uwanka ya fi ka a wurin Allah ko? ka yi ce mai ce amma dai kasan ya fi ka a wurin Allah ko Allah ya fi alfahari da shi a kan domin kai ka zama cima zaune ya ƙara dawa ya ganshi ya ƙara dawa ya shi ya fatattake shi tafi ka je ka nemi abin yi ya ce baka san cewa sama la tumtsiru zahaban wala tudda baka san sama ba ta ruwan zinare ba ko abin so ake kai dai din ka fita ka fita ko a ka motsa shi kuma Allah sai ya sanya albarka baka ga yadda tsuntsu yake yi ba yaya tsuntsu yake yi Allahu akbar kullun safiya sai ya fita neman abinci wata sana'a ya iya wani kwalaye yake da suna karatu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace taghdu himasan wa taruhu bitana لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم أو اللفظ لرزقتم كما يرزق الطير كو كما يرزق الطير أي كما يرزق الله الطيرة يتمي تغدو حماصا وتروح بطار ما إن يكتن سي الله يا هنش <coughs> من قاني وأنكم malam yace yadullu hadha alhadith bi umumihi ala jawazi anwa'i sharikat kulliha Allahu akbar malam ce wannan hadisin wato a a abinda abin da yake koya mana shine yana koya mana yin haɗin gwiwa mu zo ni da kai mai haɗin gwiwa don mai wata sabga ta arziki saboda a rufa wa juna asiri an gane shine ash-sharikat to yace sharikatul inad wal abdan wal wujuh wal mudaraba wal mufawada ghayriha min anwa'i al sharikat allati yattafiqu 'alayha al mutasharikat sai malan ya ambace su a cikin musulunci akwai anwa'u sharikat in muka zo kana da kuɗi ina da kuɗi ko kuma ina da ƙwarewa kana da ko kuma ina da wata gogewa kana da wata gogewa akwai kamfanin da za mu zo mu assasa ba wai ba wai dukiya ce da mu ba amma misali ka iya aikin gini ni kuma kafinta ne sai mu zo ni da kai sai mu haɗa kamfani na gini o za mu zo ita ce sharikatul Abda to shine malam sai ya kawo su yace akwai sharikatul inan ita sharikatul inan fuqa suka ce mutum biyu ko sama da biyu su haɗu kowannensu ya kawo wani ɓangare na dukiya an gane domin su kasuwanci a cikinsa sai su sanya shari'i su ce amma idan mun samu ribar za mu raba ta ba dole ba ne a irin sharikatul Tula'inan ko anan ba dole ba ne sai misali na ba da biyar kai ma izama da biyar. zai yanzu an ce ma alhamza nawa kake da shi sai ka ce wallahi ina da wata dubu ɗari da hamsin ina ta tsororin sai ce to ni kuma ina da dubu ɗari da hamsin to ka zo mana mu haɗa mu je mu siyo kaza a gari kaza na ji cewa gari kaza suna da tsananin buƙatarsa don haka mu san yadda za mu je kai kuma mutum ne da ka saba tafiye tafiye sai mu baka kuɗi a ciki sai mu yarjejeniya sai mu ce to daga nan zuwa kaza nawa ne kuɗin mota to ɗau kuɗin mota ka a ciki daga nan zuwa kaza tafiya kwana kaza to abincin naira nawa za ka ci sai in baka haka duk a baka abin nan ɗinka sai ka tafi idan ka tafi ka ka je ka siyo ka tafi ribar da kasa kai ka san mai ka sai mu raba based on percentage ko wani abu makamancin haka wanda ita ake kira sharikatul ina to kaga me dalilin ta me halaccin ayi ta wannan hadisin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce shine na uku waɗanda suka yi tarayya domin su nemi arziki dan haka yana daga cikin tarayyar shine sharikatul ina mun gane wannan ko tayyib sai ta biyu ita ce sharikatul abdan ita ce wadda ɗazu na ba da misalinta ba kuɗi ba ne amma ƙwarewa ce ta ilimi shi wane ya iya gini wane shi kuma ya iya fenti wane shi kuma ya iya aikin kafinta wane shi kuma ya iya aikin wanda ya iya wane ne yana da wata gogewa dai an gane sharikatul abdan dan ita ake kira sharikatus sana'i wasu malaman suna kiranta sharikatus sana'i Don haka sai su zo sai su yi haɗin gwiwa a junansu su yarda bisa wani tsari mun gane domin idan sun gama a ƙarshe kuma sai a zo a rarraba abin da aka samu shi ma ba dole ba ne sai ya zamto cewa abin nan ɗin iri ɗaya ce tana iya yi wahalar da zan yi ta fita kai kawai iya abu kai kaza iya abu ɗaya ka iya misali yadda za a samu magina akwai babban wanda shi shi ne maginin shi kuma wannan a'a kawai ɗauko kayan zai yi da sauransu to kaga a a yau da gobe wannan hulɗar da ake an san shi babban maginin kaza za a bashi a yini ko shi kuma wanda yake a'a shi taimakawa ya ɗaukan kayan yake an san nawa za a bashi kaga wannan duk sharikatu al'abdani to ana so a gina ta da gaskiya kada tunda kai ka san mutane shi kuma wannan ya iya aikin ka je ka dinga zara zaran a can shi kuma ka bar shi da wahala da kayi khiyana to ka sani Allah zai fita daga lamarin ka amma shi ɗayan Allah yana tare da shi inda ya gaskiya ya ce malam ya a ahadu mal'a idan suka yi tarayya wurin shi wannan yana so ya samu dama ya cuci wancan wannan sai Allah ya fita daga samgar su baki ɗaya amma idan ɗayan ya tsaya da gaskiya shi kuma ɗayan shi ne ya ha'inci to Allah sai ya bar ɗayan kaga albarka kaɗai wannan shi wanda ya gaskiya shi ne zai sani wasu suna haka su suke nemo aiki su zo su tattaro yara a zo a yi ta aiki to amma ƙarshen an ba su wannan ɗin sai su ɗan farawa wa mutane su kuma su tafi su je su wani to shi ya sa za ka ga muna cikin wahala mutum yana da gogewar ba ba shi da ita ba ya san mutanen kuma yana samun aikin amma ba zai iya kwana uku ba bai fita ba ya yi aikin saboda mai kirlatin baraka karancin albarka saboda halayyarsa <coughs> ya ce ko kuma sharikatul wujuh ah, sharikatul wujuh ita wannan malamai suka ce shine mutum biyu ko sama da biyu su haɗu akan wani abu da ake sayarwa ko ake sayarwa amma sai su sanya wato wani sharaɗi na cewa wani zubin ma ba wai kuɗin suka bayar ba a'a saboda sun san mutane ne za su je wurin wane shi yana da alaƙa da wane an san shi za ɗauki kayan a bashi an gane in aka bashi aka je aka sayar da kayan aka yi sabgar da za a yi kuma sai a kawo musu kuɗin ma'ana an kalli wato mutuncinsu da kuma sanayyar da aka yi musu amma ba wai dan a asalin lamarin sun ba da kuɗi ba suka yi wannan tarayyar ta ma shari'a ta ba da wannan dama almuhim to cewa abun ba a yi shi a a me ake cewa ba a me ake cewa a dukunkune a kudindire izamto domin a nan ne ake samun darar cutarwa ko an yi abu a kudindine ƙarshe wani ya zo ya hau kan wani daga baya ka gane ya ci a'a wannan sabgar fa na kira ka ne mu ci arziki ci a dakata malam ba haka ake tun da ka kira ni me yana wa a ciki kai me yana ka a ciki me wahala ta kai me wahalar ka a san komai a fayyace a rubuta sai sharikatul mudaraba mudaraba wannan mun yi ta a baya ko cewa ga wani shi da kuɗin su zo su haɗin gwiwa da wani shi kuma wani ɗin shi zai tattaki ya yi tafiya wani wuri domin ya je ya mai ya abin nan ba lallai shi ya ba da kuɗin ba a wajen sharikatul inan kowannen su ya ba da kuɗin kowanne ya ba da kuɗi amma sharikatul Mubaraba ɗaya ne zai ba da kuɗin ɗaya kuɗin na uwa ne ya bayar wancan kuma zai je ya juya shi an gane من min ad-darb fi al-ard ko idza darabtum fi al-ard ko an gane sai kuma a sharikatul mufawada sharikatul mufawada ita ana gina ta ne akan daidai wa daida a tsakanin bangarorin ko mutum biyu ko kuma a'a mutum goma ko kaza ta fuskar asalin dukiyar kawo dubu ɗari wannan ya kawo dubu ɗari mutum goma kowa ya bada dubu ɗari misali an samu tasawi fi ra'fin nas haka na kuma wurin yadda za a yi tasarrufi a ciki a ce to shi kenan wannan an yarda cewa duk wanda yake da wata bukata wadda bata wuce naira ɗari biyar ba a cikin sati zai iya shiga ba matsala an gani saɓanin wasunsu a cikin wa'inda muka ambata za a sanya sharaɗin cewa to ba za ka sake waiwayen wannan sabgar ba har sai nan da shekara za mu zo mu zauna kuma mu lissafi to ƙarshe kuma a haɗa yadda dai za a zo a raba ribar da sauransu kaga wannan dukkanin su kullu ha sharikat ko dukkanin su hadaka ce da za a zo a yi domin a samu arziki malam yace da wani wannan ma cikin hadaka wadda mutum biyu ko sama da biyu suka haɗu akai babu laifi me hujjar su wannan hadisi wa mana mana'a shay'an minha fa alayhi ad-dalil ad-dallu 'ala al-man'i wa illa fa al-aslu al-jawaz لهذا الحديث وعموم وشموله ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات wato karatun da mala yake fasawa a cikin littafin wallahi yawansa yana da yawa ga wanda yake hankalta wannan ƙa'ida ce ya baka a cikin babin mu'amala cewa a musulunci asali mu'amala a duk wata mu'amala da za a yi halacci sai fa idan me sai fa idan an samu wani dalili da ya ce kada a yi wannan shine asali a cikin mu'amala mun gani an gane wannan me yasa aka ce ba za a yi nikahul muta'a ba me yasa aka ce ba za a yi annikahu bila sadaq ba me yasa aka ce ba za a yi nikahu shigar ba me yasa aka ce <clears throat> ba za a yi eh, irin aure kaza kaza kaza ba me yasa mhm. saboda duka waɗannan da aka ambata shari'a ta ce kada ai ta ce kada ai to ku lura da kyau akwai masu hargitsa takardu in ma dai saboda rashin ilimi in ma saboda kuma a'a kawai san rai wai kawai wani sauko ya zo yana magana yana cewa wai shi sai an kawo mai dalilin inda aka ce ka taron maulidi shi wai yana son dalilin. to ai wannan kaga dai ba ko dai ba ai karatun ba ko kuma dai shi wancan babin na ibada ne so da kana ganin idan kai za a baka lada inda rigimar take kenan sai aka ce wannan kuma kaza a ce yana da lada aya ko hadisi su suke tabbatarwa don haka kenan ai kai din da kake kai zaka kawo dalilin da ce kai ko domin ita ibadar al-aslu fiha at-tahrim wannan qawaid ne kulliya a cikin babin shari'ar musulunci wanda babu sabani tsakanin fuqaha ansar bima fi malaman mazhabarka da kake na malikiya bal ma su ne suka fi fadadawa akan wannan a gani amma ya zamto an hargitsa takardun sai a kasa gane wanne ne ba wanne ne sai ka zaci wai da abin da ya faɗa daidai ne bishir ne ne ta ce to shi yasa ya ce wa mammana a shay'an ya kawo ka'idar ya ce duk wanda ya hana ka kai wata mu'amala ta haɗa ka a cikin cinikayya da sauransu fa alaihi dalil to ka ce masa ya kama dalili addallu ala alman'a wanda dalilin kai tsaye yana hana ka da ayi domin babi ne na me na mu'amala wa illa in ya gaza kawo dalilin fal jawad jawaz to sai ka ce mai abinda musulunci ya tafi akai shine asali a babu mu'amala wannan wanda kasuwanci da sauransu ko halacci domin ai halaccin shi ya fi yawa da'irar halal ta fi yawa da'irar haramcin yadda takaitacciya ce in ka ka karanta tare da ni shurrimat alaikumul maitah والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به زوا كرشي بسا سياقي mabambanta da yanzu eh amma koma bayan wannan dijje kakai ta yin abinka an gane shi yasa yace wa qad fassala ma harrama alaykum ya riga ya rarrabe muku abin da ya haramta muku illa ma qudirtum ilay sai fa a cikin abin da aka haramta muku idan buƙata ta filasta ku lalura to nan kuma faman tsura. غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه wanda tilasta tilasta shi bukata ta tilasta shi sai yayi wani abu cikin abin da aka haramta shi matsawar babu zalunci a ciki ba zai ƙetare iyaka ba ba shi da zunubi ko shi yasa ya kawo maka wannan ƙa'ida ka kiyaye ta ka rubuta ta ka haddace ta kai kokarin samo mata misalai li hadal hadith yace saboda wannan hadisi wa shumulihi domin hadisi ne gamamme alisalam ya ce me gaman me ya ce ni ne na ukun masu haɗaka matsawar ɗayansu bai cuci ɗayan don haka tun da ya ce haɗaka haɗaka a duk wata sabga ta arziki ta mu'amala wali annal aslal jawaza fi kulli mu'amala. mun gane wannan ko ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها sannan kuma wannan hadisin malam yace yana tabbatar da albarka cikin harkar kasuwanci in zaka yi kasuwanci a samu haɗin gwiwa cewa wato su jama'a fa rahman ya kamata ka gane wannan hulɗa da mutane rahman ka dinga cewa kai ba ruwanka da mutane kai kaza kai kaza wani baya son hulɗa da jama'a haka ne ko a sa to ya kamata ka yaƙi zuciyarka ka dinga yin hulɗa daidai wa daida da mutane saboda hulɗa da jama'a ai makaranta ce za ka koyi abubuwa da yawa kai ma kuma za a koya maka bugu da ƙari kuma akwai albarka oh yasa yace hadisin yana nuna cewa idan an yi haɗaka wurin neman arziki to wannan yana da falala a shari'a kuma akwai albarka idza buniyat ala sidqi wal amana da sharadin a gina wannan mu'amalar akan gaskiya da riƙon amana fa inna man kana Allah ma'ahu baraka lahu fi rizqihi wa yassara lahu al asbab allati yanalu biha rizqa wa razaqahu min haythu la yahtasib wa a'lahu wa saddada yace domin duk wanda Allah ya kasance tare da shi to tabbas Allah zai sanya mai albarka a arzikinsa ya yassare masa ya kuwace masa hanyoyin da zai samu arziki kuma ya azurta shi ta inda bai tsammani ba ya taimake shi kuma ya sanya shi akan daidai kaji yadda sirrin yake samun arzikin dacewa din duka yana hannun Allah kai kawai so ake ka tashi kai aiki <coughs> yahsulu fiha at-ta'awun bayna ash shurakai fi ra'yihi wa fi a'malihi فقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها الشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها على يتبنغ والنمى إيش أيضا إن أكت اني كمباني ان أنكف كمباني هذا الغيواني فإذا كذا أخيك تيمكي كينيا أتكن كانون وندا سكي هذا الغيوان كي كودا تبنغرن شاورات كي وندوبن تبنغرن أيكي تنسي أنهد تو مسلم تكوين أصندق أبين نذاء ذو أهد shi yasa ya shar'anta maka salawatul khams salatul jama'a juma'a idain ya shirya maka ibadu da dama sai ya ce a zo a yi a haɗe saboda sirrukan da suke cikin haɗaka in matsawar muka haɗu to akwai masalih da yawa da za samu kamar yadda akwai mafasid da yawa da za mu eh, abin nan fatattaka yace wani gudun tana iya yiwa ayyuka ne da idan mutum yake banta shi kadai ba zai iya yi Shi ne la yaqdiru alaiha kullu wahidin bi mufradihi Yake amma wa bi ijtima'i al-a'mal wal amwal yumkin idraka amma in ka kawo kudin ka na kawo kudin sun kai wani matsayi za su iya siyan kaza amma ina wani kadai ba za su iya ba ina ka ne kadai ba za su iya haka na aikin dan haka musulunci yana san a haɗu wa ayban sannan ce, kuma duk abin da yake haɗaka ne to za ka ga ana iya faɗaɗa shi a masa rassa yana da head office a kaza yana da branch a kaza yana da branch a kaza sai ka ga an samar da wani yanayi ga al'umma wanda al'umma za ta ji daɗi an samo wa matasa aiki da sauransu a kowane wuri ya ce wa aikun fa'in al-ghaliba annaha ya hasulu biya min rahati ma la ya hasulu bi tafarrudil insani bi amali wa qad yajri ويدير أحدهما وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه يتبند مصلحه هنا galibi za ka samu idan haɗaka kai da wani kana samun wani hutu kai kaɗai ko shi kaɗai da a ce idan ba kwaɗi ɗin ba ba za ka iya samun wannan hutun ba tana iya yawa ya juya aikin ɗayansu ya juya aikin a lokacin da ɗayan zai je ya huta ko ko ɗayan ya tafi aiki ɗayan kuma ya tafi gararin gabansa idan aka ce kuwa ya ce a ni kaɗai zan yi kayana to ba shi da lokacin zuwa ɗaura ɗauran aure ba shi da lokacin zuwa jana'iza ba shi da lokacin kai iyali asibiti ba shi da lokacin bincikan matsalar ƴaƴansa sai dai ya koma can ya tare ka ga rayuwa ba za ta yi ba wa hada kullu ma asidqi wal amanati <coughs> yace wannan fa in ka hada da rukon gaskiya da rukon amana din kenan akwai wasu masalih فإذا دخل دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر وإخفاء ما يتمكن منه خرج الله من بينهما وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث والله أعلم قال يتي wannan fa idan aka hada da gaskiya da rukun amana amma da zarar an samu ha'inci ko ɗaya ya nemi mai cuci ɗayan ko kuma duk su biyu suka cuci juna ko ɗayan ya ya wata dama wani alkhairi da ya samu to shi kenan sai Allah ya fita daga tsakaninsu sai albarkar ta tafi sai ka ga abin ya zama bata lokaci da bata kuɗi malam ya ce yau da gobe da abubuwan da da yawa muka gani yana shaida cewa wannan hadisin gaskiya ne alif sallam ne ya faɗa za ka ga da yawa kuɗaɗe sun lalace sun narke saboda mai son zuciya ba wai don a haƙiƙanin gaskiya ba lamarin ba a samu sai don son zuciya da wani zai nuna a cikin harkar shi kenan sai a samu matsala ala hamisu muna da rago lokaci za mu iya shiga hadisi na gaba na to amma ni nan fa yana nuna minti 49 to shi kenan to bari mu karanta hadisin mufassar الحديث الرابع والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم حديث أبو هريرة أيضا حديث أبي هريرة يتي عن السلام ياتي idan bawa ya mutu to duk abin da yake yi na aiki gudanar ladan aikin da ya saba ya dakata alƙalami ya dakata shi in banda abubuwa uku in yi wata sadaka wadda ladanta ke gudana sadaqatin jariyatin ana yayi wani aiki na arziki mutane kuma suna cin alfanun wannan aiki aw ilmin yuntafa'u bih ko ya yada wani ilimi da ake amfanuwa da wannan ilimi ta duka hanyoyin da za a iya amfanuwa da ilimi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma Allah ya bashi ƴaƴa nagari sune mai addu'a Tsaba nan ba sai eh, immediate ɗa ba, wani zai ɗaga hannu ya ce Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da iyayensu, wani ya ce Allah ka ji kan magabatan, wani yana cikin waladun salih. In yi wannan addu'ar kakansa na ɗari, in dai ahalin ya samu wannan ne sai ya samu. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin. Nan za mu dakata mun zo sai mu shiga sharhin hadisin. Subhanakallahumma wa bihamdika. nashhadu allah la ilaha illa anta nastaghfiruka na natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah